talaka abin tausayi tallaka bawan Allah ne tallaka abin tausayi tallaka bawan Allah ne tallaka abin tausayi tallaka bawan Allah ne tallaka abin tausayi tallaka bawan Allah ne talaka abin tausayi talaka bawan Allah ne Talaka abin tausayi talaka bawan Allah ne Talaka abin tausayi talaka bawan Allah ne Talaka abin tausayi talaka bawan Allah ne ka abin tausayi tallaka bawan Allah ne tallaka abin tausayi tallaka bawan Allah ne tallaka abin Lafiya? Ya na ga tashi haka? Ah, wani mabarki ne wai talakawa sun zo sun yi mini. Cikin su hadda wani amini na. Shi ne abin yake dore min kai. Me ya tsakani na da talakawa da hatsa su sami na kan mabarki? Kaga dan Allah dakata ni ba na son jin wannan magana. Kai baka da wata magana sai talaka talaka. To ai gaskiya ne. To ka daina sa su ranka. ina ruwana da su da za su su wani same ni a mafarki su zagaye kaga daman asuba ta ka tashi kai sallah amin shirya ku to bayan wannan kuma sai Eh. Ke. Me Ina Ina gurin. Matsayin ki da talakawa wata tsafta da shi ba ki tsaftace da Ina ki Daga kina wani ba ta to ya kamata ki san cewa tsakaninmu da talaka akwai tazara idan kuma wani abu ya faru mu ya kamata a ba hakuri ba talaka ba Alhaji bai kamata ka dinga yin wannan abubuwan shi ma ba talakan nan Allah ne ya shi in tana ganin cewa na takura mata a gidan nan ta je wani gidan ta je neman aiki ba in tana da tsari amma dai daga ko mutuwa ɗaya talakan nan ke zai iya ganin kancinka Wannan kuma kanki ake ci Talaka abin tausayi tallaka bawan Allah ne. Talaka abin tausayi tallaka bawan Allah ne. Talaka abin tausayi tallaka bawan Allah ne. Talaka abin tausayi tallaka bawan Allah ne. ka abin tausayi tallaka bawan Allah ne. Me ya faru na ga kina hawaye? Ba komai mamana. Ba zan ci ki gaya mu abin da bai dace ba. Domin ba daga cikin tarbiyyar da kika bani. Amma na tabbata akwai abin da ya faru. Kawai dai kin zaɓi ki ɓoye min ne. Ki haƙuri. Ba wai na ɓoye miki ba ne. illa kawai dai abin da kika sani ne abin da na sani menene shi alhaji ya tsani talaka abubuwan da yake akan talaka ya yawa shi talaka ba shi ya dora kansa talauci ba allah ne kuma arzikin da muke da shi ba dan an zalunce mu ba alhaji ba zai nuna mana arziki ba ki haƙuri umma arziki da talauci rayuwa da mutuwa duk na Allah ne yana raba wanda ya ga dama amma matukar kana raye kai ma ba za ka cire ranka da arzikin nan ba ki haƙuri idan an yi haƙuri rayuwar nan da muke ciki wata rana sai labari gaskiya ne arziki ai kala-kala ne akwai na tsoron Allah akwai kuma saɓanin haka Allah na gode maka da ka yi a cikin addinin musulunci salihan bayi maryam Allah ya miki albarka za ki sake wallahi ba zan saki waya nake juya ni ba juya ka ba sake ni ba ba zan dawo na wallahi ki sake ni ba su su baka isa ban gaya maka ba mai ki ki yayin wallahi ba inda za ka wallahi lalle ji mai fukafukan ki sun yi kwari kwarai da ka ah, wallahi ma ke ce ma ke ce ma lusaran mace wallahi tallahi ba kuɗi bane nan aka baki to ki da barin kuma na irin ta mata shi yasa ni naga ai kana zuwa kana karban bashi jiya ka karbo bashi a guri na shekaran jiya ka karbo bashi yau ma ka karbo bashi a kuɗin bashin da nace ka bani kuɗi na 200 sai ka ba zo ka casa'in wallahi sai ka cika min naira goma ta dan baka isa wallahi ka fita ba hankali wallahi bari a a kike ni kike cire hura bani hulata in baka hular ba hulata baka isa ba ina gaya miki ba wallahi ba zan bayar ba wallahi hular sunata wallahi sallahi siyayya in gaya maka dan kasuwa zan kai ta wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya hada da jaraba jaraba ai ni ba jaraba bace bari ka ji ni ba jaraba bace kuma ba masifa bace ni sadaka ce wallahi maganin bala'i da masifa Kan ka kai masa koko. Ba mu mai tuntuni ma. Ba san ka ne da na dawo. <laughs> Yawwa, mami. Wace take shara bayan zagayen gidan nan? Tsohuwa ce ko kuma budurwa ce? Kai, wannan dai budurwa ce gaskiya. Ke, Maryam kenan. Har gidan wacce take mana aikatawa cikin gidan nan. Okay. amma kin sauna ku gaskiya da yadda na ganta na ga tana da nutsuwa sosai me za ka yi da talaka me ya ka da ita An da mu da talaka sai dai kawai mm, su yi mana bauta mu biya An tsakanin mu da talaka kenan ya yi maka aiki ka biya shi ba mu biyo hanya ɗaya ba ma wannan ya yi nan wannan ya yi nan ehe eh. mami don shiga ciki shike ai ba mu ba talaka a gidan nan ba mu ba harkar talakawa Allah ya kiyaye amma dan Allah ya in tambaye ki mana ina jin ki faɗi ya sa wai shi talakan nan menene laifin shi laifinsa talauci kuma ba mu ba harkar talakawa Allah ma ya bambanta ya yi kowa daban mai kuɗi daban talaka daban iyakacin mu da su su yi mana aiki mu biya to talaka abin tausayi talaka bawan Allah ne talaka abin tausayi talaka bawan Allah ne dama na san kana ɗaki ne shi yasa na ce gurin ka maka ruwan nan mai sanyi don ka ji daɗin karatu na gode sosai sannan ki kuma gudun zuba ma ɗakin bashi zuwa anjima don ba da shan wani ruwa ba yanzu wallahi to shi kenan Allah ya kai mu anjima in ya so ka sha amma don Allah ina so ka bar karatun nan don yau ina so in yi hira da yayana kin san me sanake nake bance kana ni kadai saboda ina buƙatar nutsuwa domin gobe ina da a makaranta ban samu kuma na karatu ba sai yanzu da za ki taimaka min da kin jikin da an jima sai mu hira ko amma dan Allah yaya me yasa duk lokacin da na kudure maka wani abu dan ka ji daɗi ya faranta maka rai a rayuwarka kake rejecta Aisha ba uzurin ki bane ba na karwa ya kamata ce kullum kina min uzuri ki dinga mun wannan uzurin mana ko ni kuma na miki alƙawari duk lokacin da nake free zan kira ki mushahira to shi sai an jira ya na testin test mu already mun gama text mu har mun yi submitting mu subhanallah ba ba kai bane da kana tambaye su ba mutumin da gaishe zo. ai da ma na sayin da ne jiya da kai wajen karfe 3 dare da dole na san yawan makara ban samu ba wallahi an gama Mala jimana, dala na sabi yake. Ka ajiye ni ne ko kuma ajiyarsa ka bani. Ya kamata ka gane ba na hulɗa da 'ya'yan mutsiyata. Kai kanka ina ɗaga maka ƙafa ne domin wasu abubuwa kuma na ga hannunka yana so shuɗar bayanka. Ya kamata ka kiyaye. tana nufin ka cin talaka ba mutum bane kenan kaga malam ka tsaya daidai tsayinka baka ba shi ajiyar sa ba ballanta na ka zo ka tambaye shi ajiyar ka ka shiga hankali see this guy ya daga kuma tsaya nan wani su ne suke ɗan tashin balaga saboda magana su to ai ni ina cin gida ina ta faman jiran ka na yi tunanin cewa za ka zo saboda kaga lokacin text nan ba kuma ga shi gaba ki dai waya ta ba ta lokacin ya tsaya gida nura ta kawo shi kuma ga shi ba ta ba caji na kira wata kuma shi sai na make decision kawai ta kuma kanta su kudi na ba ni to ya rage kuma ba ka shiga cikin abin har riga da an gama eh ni customer ba ya aka yi san me yake shirin faruwa a gidan nan kuwa a'a sai kin faɗa min menene ga baki ɗaya kam duniyar nan ba wanda nake ji ina so irin abdul alhamdulillah an zo gurin ah! ai kamar kin shiga cikin zuciyata abin da nake ta so in ji an furta kenan dama na ce zan same ki mai magana in gaya miki to Allah ya sa gashi da bakin ki makin furta alhamdulillah ai abdul hmm, bari kawai yau aka ce kin muke ce mata abdul ki duba ki gaba irin dimbin dukiya nan da ubansa yake da shi yau aka ce ya kwanta ya mutu babu fa mai gadansa abdul ne kuma kin ga dukiya ta zama tamu ko ba haka bane kai kai mun gode wa Allah hmm. kina ji duk abin da zaki duk wani dabara da zaki irin namu na mata ki sai kin nemi soyayya a da ki ya ji a duniya ba wacce ike so sai ki kin gane ko duk abin da za a yi ni kuma ina nan ina ta gaya wa Allah ina ta gaya wa Allah har Allah ya cika mana burin mu shikenan mace daloli ni kuma insha Allah zan yi yadda zan yi in janyo hankalin abdul zuwa kaina ko dan in faranta miki rai alhamdulillah albarka ba dan ma kasu ji ba su ji su ce wannan suna daki ne suke yi an da guda zan rangada assalamu alaikum a'a ah, ana zaune ne wala ina zaune yayi mai Allah ya taimaka amin nace wai ne ya maganan auren yaran nan ne magana aure hayan yanzu kawai dai ina son dan ba su wani lokaci ne tukunna an gani kafan bakin ciki na shine iyali na ban sa a wani yanayi suke ba ban sa a wani hali suke ba Mala Ibrahim Allah zai bayyana maka su bi izinin Tun lokacin da hankali ya da na Malam Dauda ke ta tunaninsu a wannan yanayi suke ban sani ba. ko Allah zai saka mu ƙara saduwa da su sani ba ban sani ba Malam Ibrahim alfarma annabi da alkur'ani Allah zai haɗa fuskar ku da su ka yi haƙuri ka jure Allah ya sa Allah ya sa ba kuka za ka yi ba za ka sa ni ma ne kuka ka yi haƙuri ka zo mu je ka ci abincin ka kar ya huce ka yi haƙuri Assalamu alaikum. Zuwa na koya min karatu, ko ba za koya min ba ne? Ni ma yi ɗaliba ce, koyo nake yi, kuma ban ki kare ba idan za ka kara mu. <laughs> Amma da yanzu ni na fara tambaya, tun da ku ni na fara tambaya ke kamata cikin fara bani. Ka gaya mu. ta yaya kake so a fara koya maka karatu? bayan na ce maka ni ma koyo nake ba koyarwa ba shi yasa na ce ka koya idan kika fara ta kaina kin ga kin ajiye tarihi ne ka fara koyarwa a duniya <laughs> ta yaya ke maryam kai kana da hankali kuwa har kana tunanin cewa kai girman da zaka zauna kai kyau kanka wani kunci ina kai da yar talaka wai abdullahi wai me ke damunka ne na ga jikinka yayi sanyi ka gaya mana me ke damunka ne ma dai tun ɗazu nake matsa mai akan yayi magana na ga kamar akwai wani abu da yake damunsa amma ya ki a komai kaga dan uwa ka gaya mana mu yan uwanka ne ka gaya mana damuwa ka me ke damunka mun ka ji abin da yake damunka wato zan iya boye komai a duniyar nan amma a matsayin ku na abokan yana ba zan iya boye muku abin da yake damuna ba wata yarinya ce Allah ya zuba mun santa zuciyata kyakkyawa mai tarbiyya ga ilimin addini ga ibada kwatsam sai babana kuma yake neman shiga tsakanin mu da ita wace ce wannan ko dai Aisha Allah kiyaye Aisha wata yar aikin gidanmu ce eh Ta. babban magana kai ma ka san so kake ka walar da kanka dan ka san babu yanda za a yi mahaifinka ya baka ka hada mu'amalar ka da yar aiki mahaifinka da baya son talaka lallai ka ko kanka da alaba ga mu ni ka san wani abu ah. wallahi da yawan magana Aisha ko ka ɗaya sai na kai na wallahi to ai kuma kaga ga nan ta taho Aisha a ah, ka ganta can ba tana towa wallahi ta ce ka san ku hanyar jirgi daban hanyar mota daban dan yanzu ko hanyar department din su ba na yi in tana can wajen wallahi ne yanzu nan ne ba sai an tumo wallahi wannan ya tsako da zafi baban sa zai je wajen hauka ake wahalar da kansa kawai Allah kyauta to saboda musulunci salamu alaikum salamu alaikum na musulunci saboda shi ya ce mu ai ina ta sallama dai da Allah da annabi sunusi ka kyale ni ka san idan mutum yana cin abinci ba a so idan ga yin magana an sa sallama amma ko ba kuma da kika cewa alaikum salam kin yi laifi to amin alaikum salam shikenan <coughs> eh <coughs> a wai kai sunusiya haka ne yaya yaya zaka haramta min abinci ka zo ka dinga min tari akan abinci kana zuba min cuta a yanzu in yi tarin ina fama da larurar maimakon ki min sannan ko ki min addu'a Allah ya yi min shine ma kike wani daga mun jijje wuya ni na dora ma ba Allah ne dora maka ba Allah zaka roƙa ya yaye maka ko an maka sanni ko ba an maka sanni ba ai zaka samu saukin daman ko Allah to ka mun abincin in ci tashin ka maka naka abincin insha Allah baiwa ka aje a cikin gidan nan ko kuma ka ajiye ne dan zuwan dinga dafa maka abinci ina ba karaci to wallahi baka isa ba baka ji daidai ba ni da na kawo abincin a gyara a cin tambaya a ce shine ni ne mai laifi ko ko ka kawo a gyara a ci ko ba ka a gyara a ci ba ai da mun ni ba da yunwa ka auro ni ba a gidan mu da ina cin abinci ko a rama ka ganni chap eh lalle biri yayi kama da mutum Allah biri yayi kama da mutum Allah zancen da ake faɗa diyan da ake wannan yayi da ganinki wallahi diyan da aka kin fara in afaci afan nan da yan bushe bushe wannan yan abubuwan na zamani ina jin kin fara afawa kai su bari in gaya maka da ina wannan afa afan ina wannan shaye-shayen wallahi tallahi da kai in aka kira ka wallahi ba za ka amsa ba kai kanka wallahi ba ka isa ka aure ni ba da ina shaye-shaye Allah masha Allah kin yi daidai yawwa ni ma abin da nake jira ke yin to bakin tika tuka bakin tika to ni fa a shirye nake da ma gara ma in haƙura ne a haƙura kamar ya ka ah, haƙura an haƙura mana da ke da nan da ni ikwai eh, kuwa haba sunusi ya haba sunusi ha yaya za a yi haka kullum a rika ta abu daya to zauna mu ci abincin <laughs> kaji ashe Kula ta san gidan mai babban sanda kai saurara ka ji kar ka ji ko dan na ci zauna ka ci abincin ba fa tsoro nake ji ba dan ka sake ni ka gane ko Allah idan ka sake ni sai me kai autan maza ne kai sakanni din mana to shikenan ta yi kai saboda haka kije na sauwake miki Kada da wancan biyu kenan biyu da, na hada kai mu to billahi sai na gama cin abinci na ko zan tafi gidan mu wallahi abubuwa ne sun taru ni sun min yawa na rasa abin da yake min daɗi na rasa ganewa wannan lamari wannan mata kanin na ta yi kiki kaka ta kankane gida ta mallake gida sai abin da ta ga dama take yi kowa tsoronta ba ike ji kin gani kin ga magana abdallan nan wallahi tallahi na dauka ma ni dai abdallah ko dai wani abu suka yi masa saboda wallahi ko maganar mu baya ji kin gani ni kuma ba da babban burin da za a ce yau ya auri Aishan nan. Gaskiya ne. Kin gani? To abu ya gagara, kai na ya kulle na rasa mafita. To Hajiya wani mataki kika doka? Na ce bari zo gurin ki. Na san idan na zo gurin ki za mu samu mafita. Ko ba haka bane? Kwantar da hankalin ki kawata. To. kowa ya ci tuwo da mu miya ya sha ina da wani malamin da zan kai ki wajensa wanda aikin sa yake tamkar yankan wuka yawa ya bari kawata ki daina ta da hankali ki haba haba kawata ki daina ta da hankali ki ki zo mu je in kai hankali ya kwanta yawa to ki zo mu je ki ji komai to shi kar ki ji komai ki zo mu je in kai ki to za mu je yawa hajiya a dawo a sai an jima a gaida mutanen gida a'a gani ne yau baka fita gaje ka ci abinci ba shi yasa na zo na rarraba maka wannan special food din don ka ci ka ji daɗi na faɗa miki yana da bukata ne na faɗa miki yana da bukata shi ne to ai naga ko ba ka da bukata din nayi ba laifi ba ji rufen baki da Allah wai ke tambaye ki wani abu daya kin taba ganin inda kai so dole kin taba gani ba a so dole kuma ban taba ganin inda aka yi so dole ba amma ina so ka sani daga kanka za a fara ok yana za fara to ƙarya kike yi ban ga wanda ya isa ya zaɓa matar da ba na so ba to shi kenan idan haka ka ce ni da kai mu zuba mu gani bala'i ne ai wallahi bai isa ba yanzu har ya isa ta mu tsaye da magana ni da mahaifinsa ya ce ba haka ba ƙarya yake yi wallahi tallahi ba zan iya rabuwa da shi ba ba zan iya rayuwa ba tare da shi ba to ƙaryarsa ta sha ƙarya kuwa ki shiru kawai ki shiru bari mu je mu shi ya isa ma Maryam ya ina miki magana kina nema ki bani kunya idan jama'a me nufi kinan yin haka kenan ina son gaya maka daga yau bani ba ka ka fita harka ta a daga tare Allah Kin ga Allah baki zaki dinga rena mun hankali ko abin da yake tunani a zuciyarki babu a zuciyata ne ce ba ki so na mana ki ma maki zaki duk abin da zaki wuce ki bani guri to don Allah ko dan kallo na kai mana saboda in ji sanyi a raina faɗa abin da zaki faɗa mun ina jin ki to ba wani abu ne kani na zo ne in zauna da masoyina domin in ji damuwar shi shi ma ya ji damuwata kin gaddana ita ce take da alhakin sanin damuwata amma ba ke ba Aisha, wai idan Allah tambaye ki mana, me dalilin ki na shigowa rayuwata? Yaya, ina so ka sani cewa kai nake so kuma ba zan daina son ka ba. In duk mazan duniya da su ƙare, wallahi sai dai su ƙare ba zan yi aure ba, kai zan aura. Baki shiga uku ba. Baki shiga uku ba. Zo mu je, zo mu je, zo mu je in same su. Mami, yaya baya sona. Wallahi yaya baya sona. Wallahi bai isa ba yana son ki. Bai isa ba. Wane shi? Ya aka aka yi shi ma. Ubansa ma bai isa ba balle shi. Zo mu tafi ki daina kuka. Algunguma, munafuka, munafuka algunguma, ƙwarƙwasa su da mai gida a gidansa, aka kawai daga an gayyato ku shara da wanke-wanke. Shi ke nan kika zo ba wanda kuke so sai ɗan mai gida. An ban da karambani, wa ya aike ki ce ɗan mai gida kike so. Ban san ba. munafuka ai kin fi kowa sanin abin da yake faruwa kin fi kowa sani duk ke kika hada kullu tsiyar ba kawai daga kun zo kun ji gishiri shikenan sai ku ce dan mai gida za ku aura to duk sai kun bar gidan duk gaba ɗayan ku za ku fita ku bar gidan nan ba wanda za ku zauna a cikin gidan tunda munafukai ne ku algungumai Aba Maryam, na ce ki rabu da yaran nan, ki rabu da yaran nan, kin ki. ga abin da hajiya babba take faɗa yanzu ta ce mu bar gidan nan yanzu mun tafi ina za mu wai shi talaka ba mutum ba ne Ya ko yaushe aka yi magana ki ce talaka ba mutum ba yanzu idan muka tafi ina za mu sa kanmu ina ruwan ki da shi kai Aisha! Aisha! Aisha! kira kake ta mun ne biyu ai sai ka bari in gama aikin da nake a cikin ɗaki ko sani daga rana irin ta da ke da hajiya duk wanda ya ƙara zuwa ya wulaƙanta maryam ko kuma mahaifiyarta to abin da na miki yau wallahi sai na miki goma shi dalili mai hujja maran dalili dan me Mai hujjar ka saboda ku kuma ta gama ku masu arziki ne me ku fita daga da shi ido ko hannaye ko kuma tafiya da kafa bayan kuma duk tare Allah ya mu ba ku tunanin yau Allah zai kwace arzikin daga hannunku ya koma kan talakan to in ku mutu me za ku je ku ciwo Allah kwarai da gaske na ga alamar ne ma za ka rubi da duka Amina kin ji abin da ɗan yake faɗa to ai hajiya gaba ki ɗaya duk ke ka janyo wannan abu in ban da ke ina ke ina shiga faɗan yara daga ta gaya miki wannan duk sai kun bar gidan nan akan wannan abu magana <laughs> sai abu sai ki daga kiranci sai kun bar gidan nan an bar da lusaranci da jagiranci kika tsaya kina kallon sai duka wanka miki mari kina kallon sa ba za ki dauki hannu ki wanka masa shi ma marin ba wallahi ba zan yi rama ba ne saboda ina son sa au haka <laughs> Allah to ki

zan ba da garin magani ke ki zo ki karba idan na ba ta garin magani wata ko garin maganin kar a zuba shi a abinci yagwa idan aka zuba abinci da matsala a zuba shi a lemo ko shayi ya sha in dai ya sha in Allah so ya da bukata za ta biya ba wani sharaɗi kuma sai kawai tambaye shi akwai sharaɗi kada a tambaye shi wannan bukata sai bayan kwana uku to yawwa to nan, to mun gode madalla yawwa madalla an gode yawwa to kuma me abin sadakan mala to hajji aku ba Allah da tuba <laughs> ai ai mu ba ma yanka wani abin nan ai sai ki mata bayani ai da abin da aka bayar ya yi daidai eh, madalla bukatar tafiya Allah ya saka alheri amin ba shi <laughs> to hajiya to miki to na gode na gode yagwa a ga da gida a ga da gida hajiya kin kira nan gurin ban san dalilin da yasa kuma kin kira nan gurin ba eh dalilin dai shine bai wuce dai na wannan magana dai da muka saba yi kowane lokaci ba magana ce ta game da auren Aishan nan yanzu abdalla ba za ka bari a yi auren nan ba a haɗa ku da kai da aisha me ya laifin aisha aisha yar uwarka ce fa haɗa zumunci bai fi ba ka bijire mana magana hmm? mahaifinka ka ƙi maganarsa ya gaya maka maganar nan ka ƙi eh haka ya kamata ka yi duk kowa gaya maka magana shikenan sai ya wuce yana ɗaya daga cikin abin da yasa na ɗauko ka na kawo ka nan gidan gona hajiya ya iya irin kokarin da zan yi na muku bai iya na muku amma idan na ce muku zan aura Aisha na yaudare ku kuma na yaudare kaina babu wata yarinya da nake so na aura ko kuma na mallaka a rayuwata sama da Maryam ai ka bijira ka bijira eh? yanzu magana ta ta tashi a banza kamar fito a Amerika shikenan kiya ya guri umma haɗin gida Aisha yarinya ta gari hmm? yar uwarka ka tashi ka je ka kwaso mana wani bare haka kaga ya fi kyau to Haka isa mai hukunci ka ce ka canja to ko kana so ko baka so Aisha za ka aura babu magana wata Maryam ni fa babu wata yarinya da zan aura domin Maryam nake so kuma ita zan aura gaskiya ne dole maka faɗi haka saboda ka sha ruwan roba ka sha manja miyar mai dage-dage ka kwanta a katifa mai laushi ka shiga ac ka ta buga ka kaji sanyi dole ka gaya iyayenka haka mana mara kunya fitsararri. ina so ka gani wani abu daya zan tabbata maka da cewa ni ba wannan iyayen bane da yara suke juya sai da suka ga dama duk hukuncin da na yanki haka za a yi Allah ya raba ka da yarinya ya nuna matsayin ku daban amma ka dage ita zaka aura na farko kai dogo ne ita gajera na biyu kuma ita talaka ce kai kuma dan masu kuɗi ina kai ina ita ko kana so ko ba ka so Aisha zaka aura wannan magana an gabata tabbas idan Maryam ta ba gidan nan to ni ma zan ba gidan nan Shike ne ko ina na fita sai a dinga nuna a ce mahaifina bai da imani ashe ko za ka tattara ina ka ina ka bar gidan nan ka koma ka je ka ci gaba da rayuwa da ita a matsayin talaka magana adalci kuma duk abin da kake bukata a rayuwa na yi maka na baka ci na baka sha na baka sutura haka girma ka zauna a ƙarƙashin inuwata kana hawa irin motar da ka ga dama ka sa sutura da kake so abokan ka ne suka samu wannan damar idan wani zai ce ban mishi adalci ba bai kamata ka buɗe baki ka faɗi wannan magana ba kai dama dole tsakanin talaka da mai kuɗi irin wannan maganan saboda har kullum shi talaka ba shi da wani buri illa gasa da mai kuɗi saboda alfarmar da Allah ya mai cika mana Talaka tausayi tallaka bawan Allah ne.